أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي goma ga watan jima'a a tsaniya shekara ta 1442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 24 ga watan daya shekara ta 2025 miladiya mun gama littafi da muka sa kan abin da ya shafi tarbiyya a satin da ya wanda ya kunshi yadda ake tarbiyyantar da yara wannan kuma za mu fara sabon littafi mai suna musawi akhala wa faraha umma. wato miyagun ɗabi'u da mummunan sakamako waɗannan miyagun ɗabi'u a kan al'umma saboda da cikin shafi tarbiyya mun faɗi wasu wato ɗabi'u da ya kamata uba ya koyar da 'ya'yansa su gaskiya yin maganin ikhlasi gaskiya amana cika alkawari da sauransu to kaga mutum sai ya san wayannan ɗabi'un kafi ya iya koyar da ƴaƴansa a kansu domin kamar yadda ake cewa fa'idu shay la yusihi wanda shi da abu zai iya ba da shi ba shine abin da bahaushe ke faɗo in mutum ce ba ta riga kalli ga in sun ba ta riga ta fito shi a gida sai ga fashi ta nan ba nan an ɗaure nan wando wani irin su wani irin riga ba za ka fara tunani to kafin mutu ya yi tarbiyyar da yayansa a kan abu sai ya san wannan abu falalansa da muninsa to da nan sai ya kauce masa abu mai kyau ya yi sannan kuma sai ya duka umurta yayansa a kawai nan al'amuran a wannan littafi marubuci sunansa a ga alsa al dal ustaz doktor khalid bin hamid al-azimi a shi wannan malamin a mafi yawa a ɓangaren ilimi ko mu ce a bangaren education in ka ji an sa an ce ustaz to ana nufin farfisa saɓani yadda mu muka saba mu ɗauka ustaz shi ne a mutum an sa alif a sunan mutum ma'ana ustaz doktor farfesa kenan a ɓangaren da ya ƙore to shi wannan malamin farfesa ne a yayi karatun sana primary da secondary a makka sa'annan yayi jami'a a jami'a da ake kira jami'atu Abdulaziz Jidda a ya yi karatun ne sunansa wato jikin na farko kenan digiri na biyu ya yi a jami'atu ummul Kura, da makka digiri sa na biyu na uku kai ya yi a jami'atul islamiyya kuma bangaren tarbiyya yake a ya yi rubutu da yawa musamman a kan ke shafi tarbiyya da cikin littattafan da ya rubuta akwai alfawa'id saniya min siratin nabawiyya da misali da akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rubutu wani littafi da ake kira usul tarbiyya a islamiyya ginshikan tarbiyyar musulunci don mutum yana son ya samu ginshiki na tarbiyya ya karanta wannan littafi da na duba wannan littafi don ga mutum dubu ɗaya da ɗari biyar da sa'i suka yi daulodi cikin littafi da fi a cikin wannan malamin suka yi daulodi cikin su gane ma'anan ake karanta sa wanda suka karanta shi kuma a ɗin su ba tare da daulodin ba mutum ɗari da littafi littafi yana da shafi ɗari a tarbiyyar musulunci da kuma wato hanyoyi na usura wato na family da kuma yadda ake wato hanyoyin da za a bi wajen magance irin waɗannan muskilolin akwai kuma alhadafu at wa بتقنياتي المعلومات شي مالك كافي ني شي وانا دكا يا ربوتا يا التربية الابتدائية في المنهج الإسلامي في الأصول التربوية لدراسة اللغة العربية في السبق التربوي مفهومه ومنهجه في ومعالجته ومعالجته في ضوء النهج الإسلامي سنة الكافي masawi al-akhlaq da asbaha ala al-umma wanda suke kai a yanzu da ta kusan goma a gaskiya lokacin da abin na man kullum marubuci ne sosai sosai shi malamin domin ƙwararre da abin da ya shafi tarbiya ya kai har a matsayin farfesa a tarbiya wannan malamin muna roƙo yana da kullum yana kan kuma rubutu har yanzu to tun da yana da raifin shi hafi da hulun kama yadda malamai magabata suka koyar cewa idan mutum wato sahabi ne suka ambaci sunansa an jabir sai ce radiyallahu anhu wannan shine manhaji na malamai masu rubutu don mutum ya rasu ba sahabi ba sai ce rahimahullah wanda ki za ya amfani da rahimahullahu ma akan wanda yake da rai amma mafi yawa in ka ga marubuta sun ambaci mutum sun shi rahimahullah to ana nufi ya rasu kamar maliku sai sai rahimahullah imamu shafi'i rahimahullah ahmad rahimahullah ibn ah, wato abu hanifa rahimahullah idan mutum yana da rai sai amfani da kalma hasibahullah saboda har yanzu yana saura ana neman Allah ɗaukin sarki ya tsare shi a sauran rayuwarsa da zai yi a duniya ah, yayi wannan rubutu kusan abin da ya shafi ɗabi'u wannan littafi wato ɗaya ne da cikin littattafai da suka kai bayani kan abin da ya shafi wato miyagun ɗabi'u a shi mai littafi idan ya kawo ɗabi'a bi ma'ana shi ya kawo misali alkazib ƙarya ɗabi'ar ƙarya sai kawo ma'anan ƙaryan duba da kuma a shari'a sa'an nan sai ya faɗi dalilin da ke kan mutane ko mai ƙaryen yake yin ta sai ya faɗi kuma wato mummunan sakamako na ƙarya ganin sai ya faɗi yadda mutum zai kare kansa ko zai kiyaye ƙarya a nan gaba in yana so domin su akwai biyu da malamai su cewa ba ne mutum yana iya wato saman makansa waɗannan ɗabi'u ko da bayi da su mutum yana iya zama mai cuta ta mutum yana iya zama jarumi kunya mutum yana iya zama mai kunya wato gaskiya mutum yana iya koyon ya credit din kansa a kan gaskiya shi ya sa kullum ke da misali ga soja in ci gaji kullum sai ka kamar mutum ne wanda yake da cikin lura da ake musu ba allura ba ne training ne da ake ba su wannan zuciya ba wani abu ba shi sa in mutu yana da yana tsoron kasa ta ɓace shi militin zon kiko kusurkan kowa da ya zana soja ne bai zuwa kusa da wurin saboda wato irin training da suke masu jirgi to wannan ne suke samu wannan Ta domin ana nuna musu su ne gwaraza su ne mazaje masu kare ƙasa da ba da ataki su wasu saboda haka su zama jarumai kusa soja yana ɗaukar ɗan uwansa fiye da mutum goma cikin wanda ba su ba a soja ba a kasar soja ɗaya to a yaren soja shi mutum kusan goma zai iya kashe su a kan mutum ɗaya a abin da yadda ake fiye da cikin su wato su yi balon cikin ɗan uwansu soja su ɗauke shi da mahimmanci su ɗauke training su kuma bashi da kuɗi da suke kashe a kansa suna kishin junansu kuma suna Ka ɗauka wannan aikin da aka ba su a matsayin aiki da ya fi kowane aiki muhimmanci a rayuwarsu baya kabilanci baya nuna a addini ba yana nuna a addini yana da shi aikin su zai shi da aka mata kawai soja a soja ba ruwansa saboda wannan trenin to akwai ƙabilu da mutum ya iya wato samun su koda wato koya ma kansu su kasance da su kamar da ta ga mutum bayan bayan shekara 25 bayan ma 30 shop service zai yi ya zama digili zai je a masa wani training kuma ya dawo a a irin na suka ne kamar wanda ya fara tun daga secondary to haka abin yake shi ya sa shi mai littafi bayan ya gaya mana ma'anan wato kalma da ya kawo tafiya da ya kawo mummuna zai faɗi ma'anarsa dalilan da ke janyo su sa'annan kuma da yadda wato a asar wato aiki ko kuma munin wa'annan ɗabi'un da kuma yadda mutum zai koya wato wato kariya daga waɗannan ɗabi'u a ƙarshe kuma sai ya faɗi al'amura a ƙarshen littafi da ke sa mutum ya zama misali mai ƙarya mai samun alkawari mai yaudara haya mutum ke koya waɗannan abubuwa ya kawo su daban-daban akwai wanda suke fardi akwai wanda yake kusari wanda yake kuma istima'i kowane kuma sai ya kawo yadda mutum zai kare kansa daga waɗannan ɗabi'u shi wannan mai littafi saboda ka ya yi wato rubutu a waɗannan ɗabi'u kuma ya ba haƙi su da ya dace a farko kuma kamar yadda muke a ƙasar nan muna buƙatar sanin miya sun ɗabi'u domin mu dinga kiyaye su lokacin da sai ya ɗauki ɗabi'a mummunan ɗabi'a a matsayin wato ɗabi'ansa to kaga kai gane abun jiki mai kyau ma ballantana ya aiki da shi sai ya ɗauka kawai misali ya ɗauki jifa a matsayin al'ada na yau da kullum shi jira na zamantakewa shi ne wato zaman dandali komi saboda bai san wato muhimmanci wato barin wannan ko kuma munin wannan jibi zai abubuwan da yawa da mai littafi da kawo to a shukuru a shi mai littafi kamar kowane littafi ya fara shi a shukuru wasu godiya tare da girmamawa shine ma'anansa za su duk marubuta ko wanda suke ba a kan littafi wannan suka amfani da waɗannan kalmomi suke faɗi أبتهل إلى الله تعالى بالشكر والامتنان ala. أن أنعم علينا بهذه هذا الدين القويم الذي به سعادتنا وعزتنا وفلاحنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة وعلى كل نعمة أنعم بها علينا فنعمه تعالى لا تعد وإنسانه لا يحب وليس فلي أبتهل معنى كلمة أبتهل أي tabarra kina kaskantar da kaina shine ma'anansa ana kalmomin kaskantar da kai a larabci shi akwai alkushu akwai alfarro akwai alkubo akwai alkunut akwai alkikiyar shi ne wannan kalma man za ka fassara su da hausa shi kina kaskantar da kaina zuwa ga allah baraukin sarki kuma larabawa kalmomi larabci yana da yawa sai ga kalma ma'ana guda yana da kalmomin da za a amfani da su daban-daban daban kamar al-khushu al da al-qunu al-qumu lillahi qanti qanti al-ibtihal duka ma'anan su ɗaya a hausa sun ce kaskantar da kai amma su suka ɗauki kowane kuma a kudin da ake aje shi abtahilu ila Allah ta'ala bishukuri ina kaskantar da kai zuwa ga Allah maɗaukaki sarki bishukuri da godiya wajen da kuma nuna wato godiya akan ni'iman da Allah maɗaukaki sarki ya yi mana kurci da wannan ni'iman alama al'ama alaina akan ni'iman da Allah maɗaukaki sarki ya yi mana بهذا الدين ده wannan addini alqawim wanda ke tsayayye addini wanda ke daidai wanda ke tafiya da kowane zamani a kowane lokaci kuma yana mu'amalar da kowane a halin da ya samu kansa a ciki addinin alqawim da haka duk wani yanayin da mutum ke ciki akwai wato yadda addini yake mu'amalantarsa mai lafiya akwai da addini yake mu'amalantarsa mara lafiya akwai da addini yake mu'amalantarsa tsoho akwai yadda addini ke mu'amalantarsa namiji akwai mace akwai haka duk yi da mutum matafiyi haka in mutum yana da wajen lalura wanda baya iya abin nan abubuwa da yawa to addini sun bashi yadda kowane shi ne addinin tsayin kawai wanda ke tafiya da kowane zamani Allah zai bihe sa'adatuna da wannan addini za mu iya samun nasara da jin daɗi wa izzatuna da addinin nan shi ne girman mu shi ne ɗaukakar mu wa falahuna shine rubun mu lokacin da muka bar addini muna gani muna da ake ko wani wannan ba kai ko ina ba jin daɗi da ɗaukaka da kuma rabo duka ana samun sa ƙarƙashin addini ne wa suna addini kuma shine kukusan mu shine tsiran mu duniya wal akhirah duniya da lahira wa ala kulli ni'amati kuma muna gode wa Allah madaukakin sarki akan kowace ni'ima an hama biha alaina wanda ya mana ni'ima wanda ya ni'imta a kanmu ni'imar lafiya ni'imar iska ni'imar haske ni'imar gani domin mutum zai gane ni'iman abu ba lokacin da ya rasa shi gani wannan idon kawai ni'iman sa ba zai iya gane shi ba sai lokacin da ya rasu da ko kuma ya haɗu da wani da nan ba zai iya karfin su da titi ba daga nan sai mutum ya gane ni'iman Kizo ya Allah ya masa kan iman wannan hannun da muke gani mu dauko mu dauka wani sabuwa abun mamaki da tabbata ke cin abinci kafa wanda suke za a su Allah ya hada su ba su da hannaye kaman wani kuma baki ki sa kaman dabba babu hannun babu kafa sai dai amfani da baki to ko wannan ni'imomi duka na Allah wanda suke muna gode masa akan wannan muna ji muna gani har muna magana ya bambanta mu da sauran dabbobi ya samu masu hankali sa'annan musulmai sa'annan a musulman ma ahalus sunna da suke so da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala madaukin sarki za ta duba ya bijire su kamar yadda ta wa in tuddu ni'matallahi ba ta suha imomin Allah ta ba ta bijire su har da kike fama da wannan wutan nan saboda hacce amma in da rana ne ke kika ka sha haske ba tare da ta ɓata kubunka ba tare da da ba ko kananzu ko wani abu ko wata wahala ko basir mun ta shan haske ba ma galima wannan hasken da Allah yake ba mu imani dan shi ke shiga duhu yana neman jen ko yana neman shi fitila babu sai gane ni'ima ta haske mun Allah ma madauki sarki haka iska to ni imomin Allah ba sa ji wa ihsanuhu la yusabbu kuma kyautatawa da Allah yake bayi ko yayi mana a matsayin mu na musulmai ba كما لك والشكر التقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي أولت كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل عناية وتقدير شبودية كما دا حكومة سعودية دوميون كل هذا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقات والدعوة الإشارة سوسك بغالي ya ta a ƙasa za a gansa wakafi ne ba a fi da shi ba a fi da wannan littafi sai dai in za a buga ne domin a rarraba shi duk wani littafi da wannan hukuma ta buga ba a fi da shi in dai hukuma wannan ta buga kuma tana buga littafi ba wani littafi na da wannan hukuma ba ta buga mafi yawa ɗaliban jami'a in suka je in mutum ya gama ya dawo zai samu da cewa ya gama jami'a iya je wannan hukuma duk wani littafi da suka buga za su ba shi kaga ya dawo da kasar kusan kusa sai da ana buga eh, shi'un a wizatul islamiyya wal awqat wa ta'ala cikin littafan ba a sai da kuma da cikin akwai wasu in suka zama wasu kasashe kamar su China kamar su Iran kamar su Libya a da kamar su Maldives ba iya ɗalibansu ba sa iya zuwa da littafi a kasar to in sun gama sai su nemi wasu ɗalibai su sai da musu to in aka gane wannan abin ɗangara ne ko kuma ka kai eh, akwai inda ake kira wato mutamala a bukutun masu tafi wani da aka yi amfani da su sun ga wannan ba sa sayar sai eh, wannan nabi zara ne wa'afi ne ba a siya kai ma ka je ka shi ka samu lada ba sa sayarsa to irin wannan to shi da yake faɗi godiya ga wannan hukuma na wato hidiman ma masallaci guda biyu wanda suka ba littafin Allah madaukakin sarki da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kula ta musamman shine kulla ina yake kula ta musamman da kuma girmama wa'annan abubuwa guda biyu wa amadda auna li kulli ma yartabi bihi al wanda suka ba da suka miƙa taimakon a cikin da ya shafi wannan asiri suka ka ji aikin hajji yadda ake hidiman ma'alhazai a kuɗi abin sai ka ka mamaki duk haɗaman ɗan alhaji a saudiya in suka ce abin sai ya bar abinci duk haɗamansa ayaka lemu apple yogurt ita madaran kanta a zan ai za a ce yanzu mu ma muna da kaji kaso waɗannan apple suna ma wasu wahala madara yogurt sai kaga alhaji ya ɗauko katon ana rufe ana tuzu da yana rufe da ita da ya ƙara ga mutan shiga wata katon kuma ga wata katon yau sai da yana cewa Allah akwai mai sai yogurt ya ga wani abu da ya ƙarfi ga ya jefar sai ya ɗaba mutum sai ya bari to haka kuma ba wani alhaji da zai je saudiya a duk yawan alhazin a ranar da zai fito sai an ba shi ƙura'ani abubuwan nan mutanen ne shi kajibul faramai ne a shirkai za a ganci wannan na malik da duk wani alhaji haka ne ba taba sani akwai alhaji da ke aiki da ke dawo ba tare da ne ba akwai babu wannan alhaji ya ake yi a lokacin fitowa lokacin da za a buga bidiyo daga fitowa da nan ake tsayawa da kuma kada a yi kun wani alhaji sai alhaji da ke dawo ba domin da a cikin garin masu ba mu ne za a dole a yi bikin wasu amma inda ake furujun nihadi exit nan kawai sai jirgi nan suke tsayawa kana zuwa lan sai a mai makaranta sai ina sai jirgi shi yasa duk wani alhaji sai ya dawo da qur'ani to shi ne ke gode musu akan wannan aikin da suke yi akan wato hidiman addini da kuma wato duk abin da ke da da wannan addini sai wa shukru mawsulun li widarati shu'un islamiyya godiya ta musamman wanda ake miƙa ta zuwa ga wannan ma'aikata ministry na kula da harkokin addini musulunci in aka ce zara ma'anan su ministry sun sa kuma minista to ita wizara su uh, ta shikunin islamiyya wal alfafi wal da'awat wal irshad da su su wuri guda wato ma'aikatan kula da harkokin addini musulunci da waƙafi da da'awa da kuma shirya shi ya sa in ka je aikin haji za a ga tafai da kafin da ake rabawa da sunan wannan ma'aikata babu wani alhaji da zai je shi ba za ka ga Allah su tafai kasir da sauransu wannan su suke kula da masallaci in mutum yake da masallaci a kasar Saudiya ko ya gina ma wani mahaifinsa ko mahaifiyarsa a matsayin yana gamawa da zai makullan wa'annan masallaci ne mika ma ita wannan hukuma shi kenan su sai su zo su rubuta in kana so ka rubuta sunan da kuke so na masallaci ko sunan wani zaka amma a so za a ce shi'un wannan masallacin yana karkashin shi'un wizaratu shi'un al-islamiyya wa zaratu al-awqati su za su dauko ladan su za su dauko liman su za su dinga biyan sa sai su sai malikin ladan ko liman rediyo ko musamman za a ga wasu masallaci wanda ba na juma'a ba ladan shine liman kuma shi liman shine ladan sai ce to ga rediyo in kana makka ka ji ka yadda kira sallah in ka ji an kira a masallacin makka suna sawa akwai izatul qur'ani wanda ana sa kiran sallah na salloli biyar gaba daya na yi in kana madina nan ma sai a makka sai ka za ka ga limai na rikin rediyo kan da bbc ke ji <laughs> suna jiran ne a kiran sallah na madina ko na makka da kace nashi da kaji rediyo ya kunna nashi me sunansa wannan shi ma ya kira sallah sai a ba wannan hukuma ba shi yasa in aikin azumi ya zo ya ɗauki man masallacin nan misali ya shi sultan bello shi zai su tarawihi sai ɗan na sultan bello sai a kawo shi ne kila mun saba da shi mun abun nan azumi muna buƙatar nishaɗi zai kawo mana sabon jiyo sai ga muna jin da haɗi sai ga muke yana a kunnan haka suke a tabbatun su zahara su suke wani a kai shi a ko wani ɗin haka suke yi a ƙarƙashin wannan hukuma zan haka mutum bai da dama idan misali za a yi lakcin a wannan masallaci, ko za a faɗi lakcin da za a yi sai a tura ma wannan ma'aikata aiki ko ba su lakcin da za a yi da sunan malamin su yadda da akidansa ko kuma da za a yi magana ba sai kawo matsala ba sai su za su rubuta sanarwa cewa za a yi duka a masallacin almanar mujar ta shi'unar islamiyya suna sanar da al'umma za a yi duka da zama lafiya da sauransu wannan ma'aikatan aikin da suke yi nan a saudi arabia ya sa duk godin wannan ma'aikata kuma suna buga dole shafi da aka samu babba da karami ana buga shi suna rarrabawa a cuta to wato yana gode ma wannan ma'aikata ala tashjiha wajen da suke wato tashji ne wa karfafa gwiwa Ali wajen rubuta wannan littafi bi mana ita sai encouraging din ya rubuta wannan littafi jazahum ah, wa qiyamaha bi nashr al-ulum shariyya da kuma yadda take tsaye wajen watsa ilimi na shari'a ita wannan ma'aikatan tarbawiyya da kuma abin da ya shafi tarbiyya bayan ash-shu'ub al-islamiyya tsakanin wato duniyar musulunci fajazahumullahu khairal jaza Allah ya saka musu da alkhairi وجعل ذلك في مواطن الحسنات يحتني وانا ايكي da suke yi karkashin wato cikin mizanin suna ayyukan su kyawawa a ranar alkiyama bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima shi malan wani mai likitar da kan fara ne da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda aka tsada da ce wato muqaddima wato shiga karatu ko kuma farawa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لقد جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم على حين من على حين فترة من الرسل aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne bayan wani lokacin da aka yi babu manzo shine Allah ya gana ya aiko manzanni ne ala sarki min rasul shi yasa da yawa sun manta da addinin annabi Musa sun manta da addinin annabi Isa sai da su suka iya da wasu ƙananan abubuwa amma addinin gaba ɗaya a lokacin ya tafi shine fasatin ala rasul kenan sai turo da wani manzo sai zo ya ƙara jaddada addini to an ɗauko ne a irin wannan lokaci fa kana rahmatan lil alamin sai ya zama rahama ga talukan. kamar yadda Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin in aka ce al'alam duk abin da ba Allah ba yana da cikin alam to duniya gaba ɗaya alam ne a ƙasashen turawa su faran su Jamani, su america dukansu sun samu wato moran wannan rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta yaya a zamanin annabi nuhu aka yi ta wa'azi aka yi ta wa'azi in bai imani wanda bai imani ba sai a hankali da shi sai a cikin da rayuwa shikenan haka zamanin annabi lutu shu'aib nabi salih duka haka aka yi su zuban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan rahama sai ta aka yi wato halakar da wanda ba su yi imani ba haka ba duk wanda ke imani da annabi ba za a ba shi zuwa wani lokaci kan daga nan shi kenan su a ajiyi amma wannan rahaman shi ta shafi musulmi da wanda ba musulmi ba da dabba da kuma ke rayuwa a bayan sannan ya samu rahama ta ɗaukar sallallahu alaihi wasallam domin jaruruwa da dabbobi da abubuwa da yawa sun mutu saboda mutanen sun yi imani sai aka halittar da su wasu da ruwa wasu kasan da ba da ya sun kusurce ta aka daga ta sama aka ta shi fota kuma aka yi wata da wuta dabbobi da ke rayuwa nan duka ba za su abin nan ba to kaga rama annabi sallallahu da kafiri yana zuwa yana shan ruwa yana shakan isa, yana rayuwa har ma a kaman ya fi samun natsuwa da ni'ima a kan a musulmi domin musulmi da an ci ne zai musulmi ya kisa akwai azabtarwa kaza za ka muka da shirin suka sun kisa an a cikin musulmai saboda su suna da yi da kada a ci cewa wai me yasa musulmai ne kawai a kamar mutum ne wanda yake yana da ya'ya wanda ya fanta yana can ma baya kwana a gida wani kafin ke shi abin da zai yi wannan na gida ko da abu kaga yana sallah kawai yi datti da shi za ta masa da shi wancan ina zan kila ya za ya kake shi to haka duniya da musulmi da lokacin da ce yi a ba bari to akwai ladabtarwa daga ubangiji shine waɗannan fitintinu da muke gani a duniyan musulunci a yanzu saboda haka shi kansa wato cewa ne kamar shi yasa za a ga annaba mutane kirki su ba a kare su masu gari da su yi laifi kawai Allah ba da su ke nuna musu gunnan da aka suka yi laifi da shi kenan sai su tuba sai a gafarta musu annabi wato mai sunansa Sulaiman insha Allah da kawai bai yi ba Allah wani shi sarki ya jarrabe shi tafi Allah ya tuba Allah ya karfi tubansa ya shi mulki layan yambage li ahadi haka annabawa da yawa annabi Yunus suka ne su yi ta wa'azi yi ta wa'azi fi fushi da fushi kai suna ba za ku imani ba na su tafi Allah ya nuna masa ya ya fata cikin teku saboda bayan Allah ne muka da ciki gwargwadon imanin mutum gwargwadon jarrabin Allah ya kuma ya yi kawai hanya Allah ba zai kyale shi ba zai tabo shi nan tabo shi nan domin ya gane ya tsaya yi tunani a ah, mutum ne ban yi ba ne da Allah ya hana ne sai ya gyara sai Allah ya saki bari ta a haka da ya kauce sai a tabo shi nan haka za a ga annabawa ta shi kawai da su yi abu Allah ba da ke saki ki jarraban su annabi abin nan kima ba sunan shi Adamu suke ya kuma aka sauka da shi da aljanna amma ta ke kuma shi kuma Allah ya kafarta masa to haka su to saboda jaraba da yi ke yi gani ba wai wani abu bane illa kawai shi mutumin ne da Allah yake so baya so ya haɗu da Allah da zubiya so Allah yana masa wa'azi ne yana nuna masa abin da suke yi fa ya yi yawa fa Ya yi yawa fa ku kusa ni fa ku jara fa ku fi daidai wannan ne abin da Allah yake amma wa'annan da masu ba ahlullahi Allah ya basu su sai abin da suke so to sai su shi daɗi ba komai tare da su to rahama din nan ta shafe su kenan su ta rayuwansu shine rahmatan lil alamin anar Allah ta'ala biha wala maljamal Allah ɗauki sarki ya haskace duniyan nan da aiko a yin jahilci ban jirafin a ikibadi da kuma wato miyagun ɗabi'u a kidu misali bauta ma goma, bauta ma wuta bauta ma taurari bauta ma mala'iku bauta ma wasu duka Allah ya zartace wannan al'umma da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wa badda وبدد بها مساوي الأخلاق يقارد جميع قول تبيعه لكن جميع قول تبيعه لوكشي أكوي شلبية أكوي ربار أكوي رنسوات بماسا akwai abubuwa da yawa dai wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka fasu yin tsawafi tsara ƙarya cinye haƙƙin mara tsarfi duka daga sauran abubuwa irin wa'annan Allah sai ya gama da wa'annan masarar da gun ɗabi'u allati ta'innu min hal jahiliya suke hawa a kai biyana wanda ta zama ɗabi'a na jahilai sai su ta shara bayanan shurbul khamri ba suna a lokacin kan giya ya watsu a tare da su barriba ba ya zama al'ada walmaisi yin tata ya zama al'ada kahana ko kuhanci yin bokanci in mutu yana neman wani abu su yin bokawa tsiyara su umci su ya abu ake tafiya ne to in ka fara tafiya ka kalla wani irin tsuntsu za ka fara gani in ya tashi inda ya yi in ya yi ta kudu dawo tafiya ba mai kyau ba in ya yi arewa ka ci gaba da tafiyanka ko kuma in ka fi da namiji alhamdulillah tafiya tana da kyau in ka fara gani ka dawo ko in ka ga makamu shi wannan shine shi kuke abu a munan abun da bai da akali duka suna yi islam bil azlam da rintsuwa da wannan al'azlam wato kibin da suke rintsuwa da shi kawafu bil ka'aba kuratan kawafi a ka'aba tsirara su da suna yi a asabiyyatul qabliya da kuma asabiyyatul qabliya wato yin alfahari ko kuma da kabilanci kabilanci shine za a kira shi a hausa kawai sai da kabilanci in ma na bangare ma na kabila duka an hana su waɗannan addini da zo ya wato tura waɗannan abubuwa ya ce na ya ɗin kenan ko saboda yanzu za ka ga wani ɗan wani tsaki abin da ɗaya fati ya yi wani su ɗaya bawa ba saboda ai opposition ne in kai ba kai ki zan ba ɗan wancan tsaki ka yi anti fati ana koran mutane da kaki saboda ya yi ba wani fati wannan kabaliya ne amma ba na kabila kuma ba na wani fati na wani kabila da aka ɗauki aka tsora da duka wannan yana da cikin abin da da jahili da su ko abin da yake wal akhadh bi da duka wato shi ya fi da ammu haka za sai na ram shine akhadh bil ramuwa wannan ya ci ya kashe kakannin kakannin kakannin mu kabilan su ne rawaransa har abun zai fada har a jikokin jikokinsu. daga ana bibiyan juna saboda wannan shi ne asalin sa'ar wa wa'adul banati da kujin da ƴaƴa mata fasiyatul arifin kunya abin talauci su a wurin su ake an haifi mu mutum iya mutu abin kunya ne da yasa saboda ita ba ta hawan doki ba ta zuwa yaƙi ita ba zai samu abin alfari jirgin ke hawan doki ke zuwa yaƙi ce kullum mata a zaune a gida sai dai a kawo su wannan kunyan wannan ba zai samu jarumi mai hawa da yaƙi ba sai kawai da an haifi ta ce shi kenan sun ji ne ta shi ma'anan Allah haka kawo idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim ko ya tabara minan min al qawmi ko a a kace ayyukuhu yi hurin ahadisuhu idan aka yi musu bishara bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim sai ka fuskar ta canza yadda yana cikin yana koyewa za inda ake zama in aka yi ba masa tsaya masa baya zuwa da an gashi kawai sai dinga kuma sai dinga je kai a dije ba sai fara tunani yanzu haka zai rike wannan cikin wulaƙanci da wannan damuwa ko kuwa je ne da ƙarshe zai bi sai kawai je ne ta rigi saboda tsoron abin kunya an masa abin kunya ba da an haifa masa namiji ba da namiji wa namiji ka ga shekarar shi su ne maya kai kai kai waye wa haifa maka sai da amsa shi ma ya yarda shi kenan sai da bin al'ada da auladi da kuma kashe ƴaƴa maza da kasar sun tsoron talauci duka annabi ya samu a lokacin da ya kana yin wannan wata da fita mata birara da tabar shiri ba tare da shiga na shari'a ba shi ne tabar na mata wata fa'ul bil ansari da kuma yin alfahari da ansar dangi ne dan dangi wani ne dan wani ne dan wani shi ba musulunci ba duka annabi ya samu wa'annan dabi'u da addinin kawai da wannan addini ya zo irtafa shanu man da ta biha fiha fihi daga nan sai sha'anin wanda ya shiga wannan addini ya ɗaukaka sai ya zama yanzu alfahari ba da wa'annan abubuwa ba alfahari da waye musulmi wanda ya shiga addini shi ne sai irtafa shanu man da dakala fihi وأصبحت الريادة والسيادة لهم sai shugabanci da jagoranci da faka sai ya zama na musulman fi kulle abin wa a kowane al'amari da yanayi kawa sala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila a'ala darajatil qabail sai sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai kolo zuwa cikin falala na tabi'u suka ce hulƙiya da domma na ƙarfin shi ne ɗabi'a hulƙiya na halitta shi ne ma'anan abin nan ɗin nan nan suka samu wa'annan ɗabi'u min sidikin suka zama masu gaskiya kan gaskiya shi ne kishiya ƙarya wa ajalin suka zama ajiyai wa amanatin suka zama masu amana wa mahabbatin suka zama masu son juna wa wafa'in suka zama masu cikin alƙawari wa karamin suka zama masu karamci masu cinta masu son juna wacce shaja'ati suka zama kuma wato jarumai ba su tsoron wuri don har Allah ba sarki ce linan ko a yi ce linan ba sa tsoron kowa wa ikhlasi suka samu wa'annan biyu na wato da kuma ikhlasi ومتابعه لدين الله تعالى ان suka samu din addinin Allah wa'annan abubuwa yayi karfi tare da su wa'annan addini kamar kiduni gaskiya adalci amana son juna alqawari karanci jarunta ikhlasi din addini wa'annan in mutum ya tattara su ba wani da sai ah, ya tsaya muka ga Kasa same su wasu kuma ga amana kawai shi za su mawuri kawai shi ce wannan shi ne addini sai ya musu hunta cika alkawari da za su mu wani cika wannan shi ne addini sai su musulunta gaskiya da za su yi da wannan shi ne addini sai a musulunta to da haka suka mallaki duniya kuma ba su da annabi an ce annabi ya ce a yi nan ba sa sabawa sallallahu alaihi wasallama sai an tsaya nan ba sa saba hatta nan da lafihim ayatun tutula ila ayyanta lahul arba wa man alaiha Allah wadda sarki ya saukar a kan ayoyi masu yawa wanda ana karanta su har zuwa ranar tashi alkiyama a kan wannan kenan kishiyoyi waɗannan ɗabi'un su ne su fi ƙarfin da al'umma kishiyoyi waɗannan ɗabi'u su ne malam zai kawo mana wannan lissafi kishiyoyinsu shi mutane sun samu tsarki kuma kishiyoyin da kishiyoyin wannan ɗabi'a ɗabi'un da malai aka lissafo su a nan to za mu fara ganin su ɗaya bayan ɗaya su giba wannan limanci su haskara su girman kai su ƙarya su shirka su yaudara duka za mu su ɗaya bayan ɗaya mu ga mutum zai iya kare kansa daga nan ɗabi'u insha Allah za mu tsaya a nan a sati mai zuwa sun fara jin ayoyin da Allah ya saukar wajen yabon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sun cika wa'annan ɗabi'u sun same shi sun ɗabi'antu su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk